ni ne janar muhammadu buhari ina so yi maku godiya da goyon bayana wanda na gani a duka jihohi da nike zuwa allah saka da alheri janar buhari ke nuna farin cikin yadda jam'iyyarsa ta apc ta samu karɓuwa a jihohin najeriya inda helkwatar pdp ke nuna wannan ba zai raunana ta ba kuma ja da bayan rago ta yi da niyyar dawowa a tara, Jauro Hamadu Sale na daga NPDP da ke wannan hasashen. In dai ka sha kaye sai ka amsa kai kuma sai ka tari gaba tunda shugaban kasa ya amince sauran gwamnoni duka suka amince cewa sun faɗi sai shugabannin mu sun kiru yanzu apc ta zo ta kafa gwamnati zuwa wata biyar shida mu ga kamun ludan apc mu ga irin jare-jare da suka yi mu kuma sai mu juya baya mu ga wani irin laifuffuka ko wani irin kuskurori aka yi sai a jara insha Allahu rabbi zuwa 2019 ina baka labari za ka sha mamakin pdp PDP da yardan Allah. Anya ba kurari kawai suke yi bayan an duba yadda jam'iyyar tasu take ta rorewa zuwa APC. Ita ce tambayar da na yi wa mataimakin babban jami'in shari'a na PDP Bashir Maidugu. Abin da zan gaya maka jama'a sun ba mu dama mu mulke su shekara goma sha shida mun gode. A cikin ikon Allah suka ga cewa suna neman a canja wannan kuma sun canja alhamdulillah mu kuwa za mu zauna mu yi assessing abin da ya sa wannan abun ya faru a gaskiya ba za a rasa kurakurai wanda jam'iyya ta yi ba wanda za a duba a ga yadda za a gyara shi a fuskanci zaben 2019 in ka ce ba za mu iya mu zauna cikin eh, hamayya ba wannan ba gaskiya ba ne. Zababben gwamnan Bauchi barista MA Abubakar a nasa tabaran na ganin mulkin Buhari da sauran gwamnonin APC zai yi dogon zango. Abin da zan fara cewa na farko shine alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah albishin na farko shine gwamnatin janar muhammadu buhari da ma na dukkan jihohi da aka zaɓa a ƙarƙashin jam'iyyar apc na tabbatar wa ainihin 'yan najeriya gwamnati ce wacce za ta wanzar da adalci za ta tabbatar da ta kau da rashawa da cin hanci za ta toshe dukkan kafofi da ake yin barna da almubazzaranci kudaden gwamnati. Kuma dai waye nasara a kowace jam'iyya ma yake yana da kyau a kamanta adalci. Shi ne ra'ayin mataimakin shugaban kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan Reverend Shabu ML. Su yi wa jama'a hidima cikin gaskiya da adalci kuma su tabbatar an cika manufofi na zaɓuɓɓuka da aka yi a ɓangarori daban-daban waɗanda suka sami kaye kuma su rungumi kadara da cewa wannan daga Allah yake su bi misalan abin da shi mai girma shugaban kasa goodluck ya yi wa shi wadda aka zaba general muhammadu buhari zaben bana yana da ban mamaki inda waɗanda suka saba dariya ke hawaye waɗanda suka saba zuwa kotu kuma ake zuwa musu san barkar nasara in ka ɗebe 'yar zakka da aka samu nasura da maili kamarar amurka daga abuja najeriya